الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا cikin muktasar Khalil muna shayi na 246 muna cikin babin nazari inda malaye magana cewa walazima wato muna karatun zimana to sai ce wal mashayu li masjid makkata wanda ya lizamta maka ne ya zuwa ga masallacin makka to ya lizace shi wanda ya rantsuwa da shi ya faɗi ga alwashin da yayi an ka ce inda ya alwashin zai tai masallacin kawai ce walau da salatin ko da ku alwashin na yayi zai tai masallacin makka domin shi sallah kuna tare da kuwa wa kharaja man biha wa tabil umrati sun mutu sarana rango duniya wayan zuwan da a cikin garin makka sai alwashin zuwa makka sai alwashin zai sai makka masallacin makka shi ibada to tun da yawa ga magana to shi ta ya sai tan'imu ko sai jirana ko ya sai ɗayan miƙa tanga ya yi harma da umra sai ya dawo ko har man biha Ko a tabi umarci na hau muna tare da kuwa nina na yakan yi wala zima kuru man biha hmm. ina misali inda ya lizince shi kama kata kamar wanda ya alwashin tahiya makka awul baiti ko da alwashin zuwa daki mai alhorma aw juz'ihi ko ku wanda alwashin zuwa ga juz'in daki mai alhorma menene juz'i ne duk abin da ya sadu da shi kamar rukun yamani hajru asawadu multazimu shajarwani bi in mutum ce lillahi alayya almashi ila hajar aswad ko lillahi alayya almashi ila hijr isma'il ko lillahi alayhi almashi ila sha zarwanihi ko lillahi alayhi ila ni ila almiza ga au multazimi to duk wanda ya alwashin haka to ya lazance shi ta hinan dakin Allah don kama ya nazar zuwa dakin Allah na ba ciki lagayu amma banda wani waɗanga wato kaman rijiyar zanzam kamar mukamar ibrahima kamar mimbarin manzon allah kamar safa kamar marwa don mutum alwashin zuwa nasu ba sai ya teku ina ba iya ce iya alwashin zai zo suke bai zuwa ko ina illam yanu nuskan sai da yace lillahi alayhi almashi ila safa au marati lil umrati iya ne nuskan ibada ta umra ko haji to wannan ya lizince shi ko in ya abuci mukama ya ne ibada ya lazunci ko in abuci zamzam da ni can shan ruwa in ya ƙara ɗawafi na ibada ya lazunci shi amma shi wancan mutulakan in ya abuci ɗaki ko ko juzu'ihi don waɗanga ba juzu'i na ga ɗaki ba waɗancan da ka ji na abuta su a juzu'i ga ɗaki multazimu juzu'i na ga ɗaki shagarwa ne hijir isma'il hajar aswal rukun yamani duk waɗanga juzu'i na ga ɗaki muna tare da kowa to in mutu ya alwashin da an ce ya da zance fi daga ina na haisu nawa daga inda ya niya kana nan ka yi niya to ɗarma kayan ka ita ta ya wa'illa in ko ya zama wato bai niyyar tiya ba ga gidan da ya ayyana din to halafa wato kenan yin haifu halafa inda ya rantsuwa kun gane jimlar kun gane jimlar wata ke min haisu nawa daga inda ya liya da na aka ɗaukaka a tafiya wa illa in ko ba wani bage da na ayanan ne ba ba bagirin da ya niya na ba da to halafa ne haifu halafa haifu a shi haiwar ne awo mislihi yanzu ya ce jiga sai mutum bai na tsakiyar garin jiga in yana gehe gaman tsarin abin nan da sauransu ba ta jigata to a misali ya halisa bihi ko ba haka ba amma in ya waɗi da wannan rantsuwar da ya yi in ya zai irin wannan rantsuwa ana faɗo ai mutu ya irinta wata ayyana mahallul itida to bagirin da an ka saba da sai ya ayyana kamar yanzu mutum ce lillahi alaihi mashal ko لله علي zahabu الى مكه لنسك to ما mai الناشي زي nashi zai انا umra ina aka tashi da اذا a عمره ana umra ko kuma to lokaci amma bai ba da mamaki ba ma ce so madalla mahalar isida bagirin da an ka saba da tashi waraki ba fi mahalin in ya ambaci mashayi to an ka sai ga mahal ya samu shahau zango inda baki ka jirga kaya akwai ruwan da aka tsallaka baki ta jirgi to ya samu shahau sai ko da babu ruwa an ka ya samu shawo wani hajjafin kuma ya hau sama da bukata ina misalin inda ya kawo babu komi kaɗa riƙin ƙurba a eh, itilat Kama hanya ga wadda aka bi amma akwai ya kusa ni aka ce min ba wuce ta ce mata <laughs> wa tsirra na lahu da kuma kogiwa da an kama tsu dole sai an tsallake ta jirgi la a ti da alal ajai ban ce ma inda an riga an samu alal ajai masakon da ne to yaushe na zai hawa nita mamil ifadu to sa'ayi ha duk ya kasa akai wara ja'a wa a hada ina rake ba kasiran gwargwaron ƙaƙa bai hasabin masafati ya dawo inda ya hau ya kai ƙasa kuma ya ba da hadaya amma in ya hau da yawa gwargwaron fagen da ya tafi sama

sai kai shiga jirgi sai an kai ka jirgi sai ka koma hau jirgi ka dawo sai ka kama kasa ka bi ta kamaru ka bi ta abin na har su dai sudan kasan yan umarna can sun lallabe sudan Allah bai kada an ka tsallaka ba to sudan ka yi rantsuwa an to awul manasika ko kuma ya hauri ibadu zuwa wurin ibada daga makka dawowa ta zuwa mina daga mina ga sunan dai wal ta nahwal misri haka nan kuma wanda ya hau lokacin da dawon dawa su lifaba daga jamra kamar misalin ba masari to shi ma ya maimaita yadda yana amma kabilan baki don shi kusa yake yana ita ko da kawa wayam shi ma rakiba ko sai ce asa abin da ya hau fi misalin ma'ayyan amma a cikin misalin mu'ayyani wa illa farahul mukhalafatu in ku ya zama ba kamar misalin irin ba masari ba ne misalin wani wanda an nesa to ya samu ya saba in ya dawo ko hawa ya babu komai in zanna amma in yi raton yana samun iko aula awalan hako ah. in zanna alqudrata awalan ko ba ne ba in ya zai yana da iko tun daga farko ina ya alwashin zai ce kasa wa illa in kuwa zan bai da ikon ta kasa mashaba qaduruhu ya sai gurgurun abin da kai ya ke ba sai ya hau abin da ya sawaka wa ahada amma ya bada hadiya fakat banda dawowa mun gane karatu bai dawowa ya bada hadiya dai ka an kalla kamar inda hawa ne zan ka danna haka sai in bai da iko ma ya yaran shekara da lau yace lau qadiran ko shi na da iko kal ibada ta fakar kamar zan ga ibada ɗaya hau ba ba zagayen daki sama ba daga jihar jamra kuwa makka waka amin uyina eh? na na da kwana Ka amin oyi na ku Allah wallahi saka ma da ainihin alkhairin sa kamin gabatar da wanda zai yi addu'a karmakallawa akwai tambaya guda da aka rubuto mai tambaya yana cewa idan mutum ya yi shawa wani wannan shawa sai mani ya hito masa ya ce ana akar makallahu ya zai sai shi wanka a kamin gabatar da wanda zai yi addu'a kada a manta da tafsirin alkur'ani mai girma an jima insha Allah a gidan malam sannan gobe